أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam, daga makka zuwa madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mishan yau muna 24 ga watan uku shekara ta 2025 kuma cikin amincewar ubangiji yau ne zai zama rana ta ƙarshe da za mu gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan masallaci a wannan wata na ramadan na wannan shekara Kamar jiya aka fara yau gashi ana maganar rufewa wani abun ban sha'awa tun muna tafsiri a kaduna a kowace shekara shugaban kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya fadilatu Sheikh Imam Dr. Abdullahi Balalau yakan takaita tafsirin sa Adamawa ya taso ya zo har Kaduna ya kaddama mana da tallafin marayu shekara biyar zuwa shida da muka yi a Kaduna shugaba bai taba tsallake wata shekara ba face sai ya taso ya zo wannan zai gwada muku yadda harkar marayu ya dauke ta da muhimmanci haka bayan mun dawo nan birnin tarayya abuja yau shekara ta uku a kowace shekara shugaba yakan takaita tafsiri don da mutane suke so a ci gaba tafsirin amma ya ba su haƙuri ya ce akwai muhimmin aiki ya taso kuma yin zai zo zai ɗauko mana babban mahadacin ƙur'ani mai girma ta ƙasar majalisar amulawar mobi ta ƙasa alarama nasiru salihu Gwando ya zo mana tare da shi kuma tare za a ƙaddamar da wato tallafin marayu to amma duk tsawon shekarun nan ba mu taɓa yin dace shugaba ya halarci rufe tafsirin mu ba sai yau duk zaman da muka yi a kaduna shugaba bai taɓa samun halarta rufe tafsiri namu ba aka tun da muka fara tafsiri a nan allah bai kaddara shugaba ya samu daman halarta rufe wannan tafsiri ba sai tafsiri na bana shugaba yana kan hanyarsa zai wuce kaduna domin dubo iyali kamin ya wuce zuwa ƙasa mai tsarki ya ce amma sakatare bana kamin na wuce tun da za ku rufe tafsiri ashirin da hudu ga wata zan dakata da ni za a rufe yin Allah ya yarda kuma Allah ya yarda ga mutane da shugaba a halin yanzu akwai maluma da dama da suke mana irin wannan zumunci, tun muna sakkwato har muka dawo adamawa har muka zo kaduna har muka dawo nan abuja da sukan kawo mana irin wannan ziyara a wannan shekarar ma muna tare da injiniya muhammad salisu gombe national organizing secretary na majalisar agaji ta ƙasa sannan shugaban izala a mataki na jihar gombe injiniya duk da majalisar kare kaɗan mege kaɗan matasa su ganka har furfuran sai da lafiya mana abu basir za ka ga shi hada cikin tafsirin wannan abu ne da ba za mu taɓa manta da shi a rayuwarmu ba mana abu basir ba sai rayuwa ba yawa mana abu basir kadan meke kara hakan nan a takbir akwai babban darata na welfare committee da shi ne mataimakin daratan dawa na ƙasa shugaba ya ɗauko shi ya ba shi director ta welfare ya ce ci gaba da kula da ita duk wani dan izala shugaba ko malami ko dan agaji da ya gaji ko wani malamin da duniya ta dai wa atishawa tsiya ko wani dan izala da duniya ta masa daurin tantam ta kulle shi sama ta kulle kasa to wannan kwamitin tana ake kawo masa agaji shine dokta Ismail kuma duk shekara in Allah madaukin sarki ya amince in dai ba matsala ta jirgi ko na abu ba da shi muke rufe wannan tafsiri dokta ya dan mige kada karar furfurinsa ta baku tsoro saurayi ne tufu an yi gogor ba bayan da ba shiga ba isar da sabo ku ne ku ta addu'a aikin da aka yi Allah ya karba Allah ya sa babu rabon shi a ciki akwai injiniya imran bin usman ya tsaye da mai girma gwamnan jihar kebbi kuma da wakilcin mai girma gwamnan jihar kebbi ya halarci wannan taro a madadin mai girma gwamnan jihar kebbi ya tsaye dan muke kadan saboda tujanta ya tsaye na gwamna kuma wannan izala ne da ya sha izala ya ƙoshi ba kurbaye ba da su ake ta gwagwarmaya ta dawa mana abu kuma makamanta ba a jihar kebbi ya gabatar da tafsiri a garin aleru amma ya ce to za mu ranka ya abuja ya tsaye ya ce to bari na sanar da mai girma gwamna mai girma gwamna ya ce to ka halarci taron ka wakilce ne allah ya ƙara wa rayuwa albarka akwai hazike malamin da zaka guri jarumi duk shekara sai ya kawo mana irin wannan ziyara ba ma muna tare da shi ba ya gabatar da tafsiri a Mina daga Mina ya zo nan to bana ya gabatar da tafsiri a makurdi tun daga makurnin ya kukurdo sai da yin sunan da harbe tafsiri tare da shi Sheik Umar Jega mataimakin shugaban majalisar malamai na jihar Kebbi muna tare da shi a wannan wuri Sheikh Umar bayan wannan akwai sakatare na wakil kwamiti ta kasa kuma ciyama na kwamitin fatun layya wato wani bawan Allah ne mai kokari haziki kuma mai rike amanar kungiya shugaba bai taba dora masa assignment aka samu feluwa ba malam labaran azare daga jihar Bauchi shi ma duk shekara kin kawo mana ziyara ba na matsalar jirgin sama ya samu shi sa bai kare zo ba a rashi gama rufe taro da labaran akwai dar sa'ada dauta mai digiri da digirgir da digirdigir waɗanda suka ci kwalar bidiya suka matsa mata lamba a jos da plato gaba daya dauta ibrahim idris duk shekara yakan kama da wannan ziyara kuma da sai Allah ya taimako mu aka tunkudo shi cikin Abuja amma duk da haka ya iya ya kokari ya ga lokacin tafsiri na yamma ya saba saboda dinga zuwa yana halartar wannan majalisi yana mana zumunci yana ƙara ɗebe mana kewa ina dokta tsada mai gizi a takbir akwai ustaz ismail dan malam wani zakafurin matashi daga huntuwa jihar katsina duk shekara duk inda muke tafsiri ko program Allah da sai kaga wanda matashi a wurin masu bin social media suna ganin yadda yake dauki ba daɗi da 'yan banza da 'yan da 'yan da 'yan da 'yan da 'yan muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ina da mala yake a zagayo ka fito na gure a takbir wasu ma suna kan hanya masu su ba muna fata Allah madaukin sarki zai kawo mana su lafiya sannan ya kamata mu yi amfani da wannan dama mu yi godiya ga bayan Allah da suka ɗauka mana darussa a kafafen yada labarai na san babu lokacin da za mu yi ambatansu duka amma muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi baki daya kuma kafafen yada labaran da suka yada wannan tafsiri Allah ya saka musu alkhairi da waɗanda suka ɗauki nauyin wanda sun hada da Liberty TV wanda sun sa program namu karfe 4 da rabi zuwa 5 da rabi zuwa mbs radio kefi 29.5 suna sa karatun karfe 1 da rabi akwai bijin fm abuja 92.1 suna sawa karfe 2 liberty radio abuja 103 suna sawa karfe 3 amma da karfe 10 da safe zuwa 11 radio nigeria capital fm 92.9 suna sawa karfe 10 da rabi tashar yanci kaduna suna sawa karfe goma zuwa sha daya liberty radio kano 103.3 fm suna sawa karfe hudu da rabi zuwa karfe biyar da rabi na maraice zuma abuja fm suna sawa karfe goma sha daya na dare radio najeriya kaduna suna sawa karfe goma na safe freedom radio kaduna suna sawa karfe bakwai rima radio sokoto suna daga waɗanda suka sa wani tafsiri manara tv suna sawa karfe goma sha zuwa karfe sha biyu na dare akwai suna tv suna sawa karfe tara zuwa karfe goma akwai eh, wani jryf ah, ko crystal tv ne maimakon si suka sa je crystal tv suna sawa karfe goma na maraice hausa bakwai suna sawa tv suna sawa karfe goma sha biyu farin wata tv suna sawa karfe biyu mbs radio lafiya suna sawa karfe goma tad eye africa tv suna sawa karfe tara rahama fm abuja da mina suna sawa karfe biyu platinum radio suna sawa karfe tara nta suna sawa karfe bakwai da rabi alheri radio zaria suna sawa karfe biyar radio najeriya kaduna suna sawa karfe hudu trust radio 92.7 ba ya karanta su duka ba sai dai muna addu'a gaba ɗayan su allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi da waɗanda suka ɗauki nauyi duka allah ya sa aljanna ita ce makoma duk wanda ya ɗauki nauyin da'awa babu shakka ya yi aiki na alkhairi kwarai da gaske sannan gudunmuwa da aka samu ta marayu ya zuwa jiya mun tara kudi naira dubu saba'in da tara haka ne? miliyan saba'in da tara ba dubu ba miliyan saba'in da tara miliyan tamanin ba da yake nan amma na gaya muku cewa ba a daina kawowa ba ba a rufe kofa ba za a ci gaba da kawo gudunmuwa to yau din ma akwai bayan Allah da suka kawo gudunmuwa da ba za mu iya karanta sunayensu ba amma daga ciki zan ambaci wani uwa alhaji abubakar sadiq muhammad wanda ya saba aiko mana gudunmuwa duk wata ramadan daga bangkok can kasar thailand a can yake zaune a can yake harkar kasuwa amma duk shekara sai ya aiko wa malayu da gudunmuwa to wannan shekarar ma ya aiko wa marayu a madadin kansa ya ce ya ba marayu gudunmuwan naira miliyan daya a madadin mahaifinsa ya daya da mahaifinsa da take raye ya ba marayu gudunmuwan naira dubu ɗari biyar a yi wa iyayen addu'a sannan ya ce ya saurari tafsiri ya jira na ana maganin yan agaji da ke ta ɗaune a filin tafsiri kuma ba don koi ba suke don Allah suke yi ya ce to su a can banko ko don Allah kake yin abu za a baka ɗan wani abu da za ka suke soke aljihu ka ɗan sha ruwa da ka wajen Allah ko mun aka ji lahira sai ka karɓa ya ce saboda haka su ma ga naira dubu ɗari biyar a ɗan yayyaga musu kenan ya aiko da kuɗi naira naira miliyan biyu amma a cikin miliyan ɗaya da rabi ne na marayu sauran ba na marayu ba ne to kuma ya ce a yi mahaifiyarsa addu'a tana nan da dai Allah ya ƙara mata lafiya Allah ya mata albarka Allah ya tsare ta donar da za ta bar duniya Allah ya sa ta cika da kalmar shahada mahaifinsa da ya rasu Allah ya lullube kamarinsa da rahama Allah ya sa yana cikin waɗanda za a yi lauta musu kamarinsu iya ganin ɗan adam Allah ya sa yana cikin waɗanda ake shimfiɗa da ruma aljanna a cikin kamarinsu Allah ya sa yana cikin waɗanda kyawawan ayyukan suke tsebe musu kewa a cikin kamari firgita ta ranar tashin alkiyama da mu da shi duka Allah ya tsare mu Allah ya sa muna cikin masu shiga ido al'arshi da mu da shi da mahaifin duka Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, aljanna firdausi ranar tashin alkiyama an ce waye an gabatar da manya-manyan dattawa baki akwai kuma bakin yan ƙanana waɗanda ba gabatar ba akwai yon shek. ina yon shek? na mai geze a takbir kuka da wanda matashi kuna gane shi a tiktok da shi da yayansa shi alaraman ahmad suleiman kenan to ga da wuri shi yayansa ne wasu ne yawan su da waɗannan guda biyu gane a tsaye da kabiru gombe da Rahman, ahmad suleiman ne Allah ya musu albarka da sun canko nuri inda aka yi wa bidiya da yan bidiya one below seven times to su kuma sai su hau domin su kara isar da sako wanda ya nuna nan gaba lokacin da za mu bukaci suwa za mu yi hajjin ba muna da waɗanda za mu miƙawa babu hatsari sai ka zo bakin boda za ka yi hajjin ba ka rasa ba za ka baiwa shi da matsanadin samu bidiya a najeriya eh, bidiya ta zo bakin boda an wayoyo an rasa ba za a yi hajjin ba allah ka raba mana irin wannan rayuwar to abinda marayu aka tara musu a yau da waɗancan da na ambata da sauran bayan allah da ba ambata ba saboda karancin lokaci a yau marayu sun samu gudunmuwar naira miliyan biyu da dubu goma sha shida naira miliyan biyu da muna da miliyan saba'in da tara yanzu muna da miliyan dawa. yanzu muna da miliyan tamanin da ɗaya da ɗan wani burbuɗi haka nan to tafiya dai tana nan tana turawan allah yadda. yarda bajet na marayu bana naira miliyan ɗari da ashirin shine bajet da kwamitin marayu suka yi jiya nake faɗa wa shugaba shugaba ce sakatare ce ce in Allah ya da miliyan 120 da sai mun hada ta Ya ce in Allah ya da abinda sauran bayin Allah suka hada in ta cika alhamdulillah ce in bata cika ba ayyukan da aka saka ba wanda ba za a yi shi ba da yardar Allah in Allah ya da zamu samu waɗanda za su zo su ba da sadaka sai wannan miliyan 120 ta cika da yardar Allah madaukakin sarki shugaba Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka ba dogon tafsiri zamu yi ba amma za mu ɗan kai kan wata 'yar gaba da za mu dakata saboda mu saurari jawabi da shugaba da kuma kira wasu daga cikin malaman da suka halarta ko wasu baƙi da ake da su da za mu saurari jawabai an gane wannan amma ana rama ina muka kwana لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون وكيسو الجنة إنك ذكر كداو أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم آية فرقوا على ما يكرت أبو فسرة تجيع Allah ya ce lokacin da munafakai ke ta mika hanzari suna kawo uzuri amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim ba ta daga kafa ba sun yi jihadi da dukiyarsu sun yi jihadi da rayukansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jihadi da ransa yayi da dukiyarsa haka sauran sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ulaika wannan ismul ishara da muyi magana akan sa jiya Allah ya ce waɗancan da kuke ganin sunan, lahumul khairat duk wani alheri da Allah ya tanada wa bayinsa waɗanda yake kauna a duniya ko a lahira to waɗannan nasu ne suna da wannan alheri ne shi yasa aka ce ulaika lahumul khairat sai Allah ya ce ulaika humul muflihun duk wani babbar rabo da Allah yake ba manya manyan bayinsa da yake so yake kauna to waɗannan suna daga cikin wanda za su samu wannan babbar rabo saboda me saboda sun rufa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sun yi jihadi da ransu sun yi jihadi da mai da dukiyarsu da waɗanda muka ce idan Allah ya taimake ka kana kan wannan hanya ana gugurmayar addini da kai to ka gode wa Allah kuma karka ja da baya yadda ka ɗauko dage har ka kai gaban ubangiji an zika ji kana da mutane ka gani na gudun da imani ne da ni munafikin Allah ya zuba wanda ce da hamba ai na ga maka abin da muka yi a da ba kowa zai yi ba duk inda aka yi wa'azin kasa muna nan yanzu ba da har agaji na yi yanzu kuma agaji Allah ka tsare mu amin sai Allah ya ce to wa'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukin sarki ya tana da musu aljannatayya wanda koramai ke gudana karkashin aljannar kuma in sun shiga kada yin nafiha za su dawo har abada ba za su fito ba sai Allah ya ce me zalika al-fawz al-azim Allah ya ce zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo babba rabo mai girma sai Allah ya ce ga gaba da rama وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أبو ما ماجي سيغا متانا قوي waɗanda suke da larurar da ba za su iya samun tafiya jihadi ba duk da haka sai da suka taso daga ƙauye suka zo madina hirfata suka gabatar da hanzarinsu da uzurinsu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne wa ja'al mu'azziruna min al'arab Allah ya tafi ga cewa qa'adan lazi da kazabullah wa rasulahu liyu zana lahum domin a ba su izini su zauna saboda larur da suke da ita Allah sai ce wa qa'ada allazina kazzabu Allah wa rasula sai ga munafikai da suka kareta Allah da manzo suna cikin garin Madina amma sun gagara fita a tafi a je a jihadin tare da su Allah ce taysibul ladina kafaru minhum azabun alim da sannu azaba mai radadi za ta shafi waɗanda suka kafarta daga cikin su sai Allah ya ce mai a gaba da rama ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمسهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون الله أكبر الله أكبر izo 20 daidai shi ne da ka daga suratul baqara daga za mu kwana a boda kenan ba mu kwana a daji ba Allah ka gafarta mana Allah ya ce nisa ala du'afa babu laifi ga masu rauni tsofaffi da jikinsu ya yi rauni ba za su iya zuwa jihadi ba idan aka je jihadi suka ba da uzuri suka zauna gida babu laifi a kansu wala alal marba haka nan marasa lafiya mara lafiya shi ma bai je jihadi ba babu laifi a kai shi kuje wani addini mai sauki wala ala ladina la yajidu da ma yunfiqu da harajin haka waɗanda suna so su je jihadin amma babu abin da za su matar matarsu a gida ba su da dokin da za su su tafi jihadin ba su da takobin da za a yi jihadin da shi saboda talauci ba su da abin da za rike guzurin abinci ai kaga wannan suna cikin tsananin talauci shi ne wani adal da zina layi jidu na ma su kona ah. ba su da abinda za su iya cewa to su ma babu laifi akan su ji Allah madaukakin sarki amma da sharadi idza nasahu lillahi wa rasuli. idan su yi nasiha ga Allah da manzansa in su yi nasiha gawa ga Allah da manzansa sai Allah ce ma alal na bin sabi hakan nan masu kyautatawa babu wata hanya da za a bi a kama su da laifin da Allah madaukakin sarki Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai Allah ya ce wala alal ladina idza ma atauka haka nan babu laifi ga waɗannan da suka zo ka same ka ya rasulullah li tahmilahu domin a sama musu abun hawa da za su hau saboda daga Makka zuwa tabuk mun ce tafiya ce ta kilomita 610 akwai bukatun abun hawa wani abin da zai ba ku tausayi sanda za a je yakin badar duk mutum uku sai a ba su raƙumi guda ɗaya da za su hau in wannan ya hau kilomita ɗaya ya sauka wannan ya hau kilomita ɗaya ya sauka wannan ya hau kilomita ɗaya ya sauka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da zai da marsar ibnu abi marsar alganawi su uku doki da ya ka ba su in annabi ya waka kilomita ɗaya ya sauka wannan ya hau annabi ci gaba da takawa da kafa an kara cin kilomita ɗaya shi ma wannan ya sauka ɗaya ya hau a ci gaba da takawa da kafa in aka kara cin tafiyar kilomita ɗaya ya sauka sannan manzan Allah sallallahu alaihi ya hau kenan biyu bisa uku na tafiyar da kafa ka yi ɗaya bisa uku ne za ka hau abun hawa to amma da za a je ka muka duk da yawan dokuna da kuɗi da aka tara da aka saya mutum goma sha shida ne ake ba doki guda daya ko rakumi guda daya mutum nawa goma sha shida wannan ya hau a kilomita daya ya sauko wannan ya hau a kilomita daya ya sauko na farkon nan ba za a dawo kansa ba sai sauran goma sha biyar sun hau sai an ci kilomita goma sha biyar yana takawa da kafa sannan a ce ton ɗinka ya dawo ka hau a tafiyar kilomita daya duk da haka sai da aka samu waɗanda a yi sha shida masu ba su samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka suka same shi suka ce ya rasulullah mu ashire muke muje amma da sharadi menene sharadin ya za a sama mana abun hawa ya rasulullah ko mutum nawa ne manzo Allah ya ce an yi malejin an yi malejin abin ya kai bango ya kare ko na ba ku uzuri ku yi hakuri babu abin da za mu yi daukan kuma za mu yi daukan nauyin ba a yi ba tawallau sai ga waɗannan mutane sun juya tafidu a'iduhum wa a'iduhum tafidu min ad-dami idanun suna kwararar da hawaye hazanan saboda bakin ciki Allah ya ji zuma yin shukun za a je jihadi ba ta da abin da za su ce ka kalli tsabar iman da ke cikin zukatan sahabbai Allah ka gafarta mana babu da lokacin da za mu yi tafsiri akan kalmomi muhimmai da ke cikin ayoyi shi za muka fassara ta a guje amma bari mu dauki koda kalma guda daya da aka ce idza nasahu lillahi wa rasulihi in suke da siha ga Allah sannan suke da siha ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ake cewa da siha farko dai ita kalmar nasiha kalmar nasiha an fara jinta ne a bakin annabi Nuhu a tarihin duniya a bakin annabi Nuhu nan ne aka fara jinta a cikin suratul araf inda annabi zai yake cewa uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamu aiki na ne da annabi nuhu ya sarrafa muku da sakon ubangiji na wa ansahu lakum sadai muku mai muku nasiha shi yasa cikin suratul hud yace wala yanfa'ukum nusi wala yanfa'ukum nusi إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون يسي ولا ينفعكم نسي نسيها بذات أفعاليكم in aratu an ansaha lakum in na yi yi muku nasiha to ko na yi da amfani in kana Allah yuridu ayyubu yakum in Allah ya yi na ya da daga nan ba sake jin wannan kalma ba sai a bakin Annabi Hudu yake cewa adawa uballighukum risalati rabbi wa ana lakum أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين يجي إلى إسا مكرا سابا وبيجي na sannan ne mai nasiha ne kuma amintaccen mai nasiha a gare ku daga nan an ji kalmar a bakin annabi salih fatawalla anhu fatawallaw anhum wa qala يا قوم لقد أبلغتكم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين yake bayan an halakar da su ne yazo yana yin bayani wa gawokin su kamar da manzo Allah ya wa kafiran Qurayshawa a yakin Badar bayan an zuba su cikin kalibu Badar wannan rijiyar sai juya yanzu yana yin magana da gawokin yace ya ku mutane na abin da sami kuka jawo kanku domin na isar muku da sakon ubangiji wadda sa sahatu lakum na muku siya walakin na tuhibbuna gina sai dai ba ku san masu siya. annabi shu'aibu ya faɗa masu mutanen sa irin wannan magana walla an wa qala ya an qaumi فتولى da وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت lakum fakaifa أتى على قوم كافرين wannan kalma daga bakin annabawa kalma ce daga bakin annabawa shi sa, sai gashi ta taho a cikin alkur'ani mai girma hasali ma annabi Muhammad sallallahu alaihi ce addinu an-nasiha addini ma gaba ɗaya ba wani abu ne addinin ba nasiha ita ce addinin to menene ake wa nasiha malamai suka ce shine iradatul khair iradatul khairi lil masuhi lahu duk wanda aka ce ka masa nasiha abin da ake nufi shine ka nufe shi da alheri ka nufe shi da alheri ashe da muke mutane nasiha ana ta rikici ba gane alheri masu su da shi ba sai sabai suka ce nasiha ga wa ya rasulullah sai manzo Allah ya ce lillahi nasiha ga Allah wal kitabihi da littafinsa wa li rasulihi da manzansa a a'immatil Musulmi da shugabannin musulmai wa da sauran talakawan musulmai akwai yadda ake yi wa Allah nasiha da aka ce lillahi akwai nasiha ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li rasulihi akwai nasiha ga littafin Allah Qur'ani mai girma nasiha da zaka masa wa li kitabihi akwai nasiha da zaka yi wa shugabanni wa li a'immatil muslimina talakawa inna rujudu akwai nasiha da za a yi musu shine mai wa ammatihim ya ake yin wannan nasihar wataƙila in Allah ya mana tsawon kwana zuwa shekara mai zuwa mun tashi akan ayar zamu bayani akan wannan da wayannan kalmomi zamu dakata ina addu'a Allah ya muku albarka waɗanda suka bada gudunmuwa Allah ya musu albarka sauran bayin Allah duka da suke zuwa ake tafsiri da su Allah ya saka musu da alkhairi shugaba da kake jagoranci mu a wannan aiki Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwa albarka bambantawa muna tare da shugaba a ofis da dare ta sakatare mai sauka kasa sai muka sauko lokacin ba wata masallaci ne gina a wurin nan ba wani masallaci ne daban ban san me za mu yi ba sai daga muna zagaye masallaci shugaba ke kaga masallacin da nake yi ce zan rushe shi dan ce ban gane ba ya ce a ina rushe shi zan gina wani ne a wurin ya ce na yi hirfata izala ce ta ƙasa annabi dai hijira daga makka zuwa madina abin da ya fara bai muhimmanci shi ne masallaci yace ya kamata mu gina fara masallaci wanda in ka zo za ga da eh zan hirfata izana daga na ka zo na je shugaba ina za a samu gurin da za a gina yace ai har na tura je a samu man plan wani plan shakkal haka an yi miss tsakanin plan na kasar coci da masar an zaɓi wasu malamai sai aka yi wani plan na gamin gambiza ba za ka gane coci kai tsaye ba kuma kai baka tafi masar kai tsaye ba sai ka tafi izala kai tsaye ji yace na ito injiniya ashiru da waye mu zo abin fulatin a duba ko akwai sharori da gyare-gyare nace to naji ji wannan ina zaka samu kudi Yace Allah zai kawo lance za mu yi a babu lance Allah zai kawo nace na yadda Allah zai kawo amma akwai inda ka dan hango haka <laughs> yace ina gudu ba fatun yadda da ake badawa Yace eh, yace to fatun lai da aka tara mana da shi zan fara yadda kowane musulmi ya samu lada a ciki yace sauran kuma ka bar wa Allah za ka ga yadda Allah zai yi yau ga muna tafsiri a cikin masallaci wata rana muna cikin gidan Kaduna tare da shi yace sai ka tare ka tura sanda na dauke ka daga Sokoto na da kai Kaduna na ce yace to kaga alherin da Allah ya kawo Kaduna a sanadiyar da tafsirin to na sake yin tunani birnin tarayya Abuja duk ɗan bokon nan nan suke manyan 'yan siyasa da nan suke billahi da zai akwai bukata a musu wa'azi ya ce ka zan tado da kai da ana rama ku dawo abuja ina so in ji murya ta tauhidi da aƙida tana tashi a cikin birnin tarayya abuja da jiran ka dade umarni ka bayar da shi za mu yi aiki da idan allah ga shi ana magana shekara ta nawa da uku ana tafsiri shekara uku kenan ana tafsiri a wannan wuri na'am watakila shekara farko da muka yi a cikin studio ana corona ba ma kirga da wannan saboda tafsiri mutanen kaduna ne wannan ba na mutanen abuja ba ne na'am sau nawa muka yi tafsiri a daban ya kai sau hudu ik rafa da wadda ba malamai su yi sabani a nan cikin masallaci sau nawa aka yi faki fi kadai ne amma kuka wasa ba duk taron ku dan sai faki duk wasa ba yana da yan gaskiya gaskiya saboda yana cikin alarmomi da ke jan baki a wajen tafsiri eh, amma yana tsammanin kamar sa uku to Allah ta'ala ya samu dace hanya ana hudu ne wannan shugaba za mu roƙe ka karbi wannan mimbari sannan ina kuma cikin maluma da za a ba dama su dan faɗi wasu kalmomi ka ba su dama da kansa sannan daga daga yi jawabin kana a daga zaɓen shugaba zan mun rika masa membari gaba daya eh, duk abin da haka ya kamata a yi shi za a yi Allah ta'ala ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <laughs>